‘Yan kabilar Kambari a Najeriya sun gudanar da babban taronsu na ƙarshen shekara, tare da janyo hankalin kabilar kan mahimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna. Kabilar Kambarin dai da aka bayyana cewa yawansu ya kai dubu ɗari da saba'in da biyu. Da akasarinsu suke sana'ar noma da kiyo a jihohin Naija da Nasarawa. Shugaban ƙungiyar ƙabilar kambarin a Najeriya, Farfesa Muhammad Yakubu Auna, ya ce suna mai da hankali ne wajen wayar da kan ƙabilar akan mahimmancin zaman lafiya da kuma ƙaunar juna, da kuma kaucewa aikata miyagun laifuffuka ga ƙasa. saboda in yau ka ce kai ba kambare ne ba wai ba kambare kai kaɗai kake zama ba kana zama tare da wasu kabilun to ya za kai ka zauna lafiya shi muke faɗakar da su amma ko ina mutum yake zauna lafiya kuma a sa yara makaranta. To shi ma dai shugaban kungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger Bishop Bulus Yohana wanda shi ma ɗan ƙabilar kambarin ne da ya halarci wannan taro da ya gudana a garin Kwantagora ya ce sai da zaman lafiya ne kowace ƙabila ke samun ci gaba. Ba magana dini ba ne ba magana zama ɗaya, idan mun zama ɗaya za mu ci gaba, za a samu ci gaba idan mun haɗa kai. To sai dai akwai matsaloli da dama da suka ci tana ci masu tuwo a ƙwarya musamman ga 'yan uwansu da ke zaune a yankunan karkara. Naomi Payos, ni ce national women leader na kungiyar kabar na akam domin wasu wurare ma babu ma karamin asibitoci kamar clinic kenan waɗansu sai su yi tafiya mai nisa wani lokaci kafa a kai yaro ma ko yarinya sai ka ga yaro Suna na muhammad sama'ila salka ni ne mataimakin shugaban matasa to alal hakika ta bangaren matasa akwai matukar kalubali. a yanayin gudanar da shugabanci da al'amuran ci gaba a najeriya matasa suna baya dan majalis Majalisar Wakilai na Najeriya Honorable Shehu Sale Rijau ya ce ya halarci taron ne domin ƙara faɗakarwa a kan mahimmancin neman ilimi da kuma kaucewa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ƙara kira ga jama'a da dunga samun haɗin kai ana jawo hankulan jama'a domin mi a samu ci gaba musamman wannan yanayi da ake ciki na shaye-shaye na kidnapping da sauransu kaga idan ana kira ana taruwa wannan haka ana faɗakar da mutane za ga abubuwa suna ragewa. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana farin ciki da wannan kabila ta kambari musamman akan yadda ta rungumi zaman lafiya honorable baba suleiman yimu shine kwamishinan ma'aikatar harkokin bada agaji ta jihar naija wanda ya wakilci gwamnan jihar naija a wajen taron kuma mu kaunaci junanmu ba bakan bare ba ba mu haushe ba ba duk wani kabila a zanna lahiya kowa ya san kabilan shi daga bisani dai an raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi na ɗaya a gasar kaɗe-kaɗen gargajiya na 'yan ƙabilar kambarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.